Umar jihar Kano musamman waɗanda suka shiga challenge na Malam Shahabar Sharaɗa wanda jami'ar waka Dauda Kawutu turarara ya saka. a wannan gasa isha komi ya yi farko zai yi karshe a hali yanzu dauda kawutu rarara ya saka ranar da zai bayar da kyaututtuka waɗanda ya saka akan challenge ɗin shi abin sharaɗa idan yau ne ka fara zuwa wannan tashar ta mai suna fitilar kaniwood to ka danna mana subscribe sannan ka danna ƙararrawar sanarwa don ci gaba da samun labaranmu cikin lokaci dauda kawutu rarara dai ya saka challenge ne a watannin da suka shuɗe a baya ya saka challenge ɗin waƙan shi abin sharaɗa wanda mutane da dama suka yi amfani da wannan dama suka yi challenge ɗin na waƙan shi sharaɗa tun a baya mutane da dama sun fara fitowa suna korafi ko kuma suna kokawa akan cewa shin ina maganar challenge din sha'aban sharaɗa to da yake abubuwa sun ta faruwa musamman yakin neman zaɓe na nan takarar shugabancin ƙasar wato Bola Ahmad Tinubu da kuma rikice-rikicen da sun ka faru sakamakon abin da ya shiga tsakanin Dauda Kawutu Rarara da kuma zaɓaɓɓen gwamnan jihar Kano Abdullahi Umar Ganduje wanda ya sa abin ya ɗo lokaci ko kuma aka tsawaita abin yanzu dai daman komai harko zai yi karshe kuma komai nisan jifa ƙasa ta kuma duk abin da ake kirga wata rana sai an an gama kirgar shi yanzu dai an riga an saka ranar lahadi mai zuwa da cewa ita ce ranar da za a bada kyaututtuka ga duk wani wanda ya samu nasara canyi gasar wakar shi sha'aban sharaɗa ga kaɗan daga bayanin bashir mai shadda wanda ya yi akan wannan challenge din na sha'aban sharaɗa to dai ga lokaci na Allah ya kawo za insha Allah ranar lahadi nan mai zuwa za a yi wannan gasa karfe 12 shine lokacin da za a gabatar da wannan gasa kuma Allah ya ga ni na idan za ku iya tunawa damun dai an saka challenge din nan ne akan ka'idodi da kuma yarjejeniya wanda duk wanda ya bi ka'idodin kuma wanda Allah ya ba nasara alƙalai suka tantance shi cikin waɗanda sun kaci to tabbas za a kira lambar wayarsa wanda ya saka a jikin bidiyon wanda idan an kira shi sai ya zo daidai wurin da Bashir mai shadda ya faɗi na cewa nan za a yi taron kuma ya zo daidai lokacin da aka faɗi wato karfe goma sha biyu na rana ga dai cikakken bayani daga Bashir mai shadda. Allah za a yi zuwa kenan za kuma wannan to da da' Allah dai alƙalalukan sun riga sun tantance kuma sun zaɓi waɗanda sun ka zaɓa sai dai Allah shi ba mai rabo sa'a sannan ƙarin bayani lalle waɗannan kyaututtuka da za a ba suwa to sun sa bamban da wancan challenge da an kai na jagaba shine gaba domin kuwa waɗannan kyaututtukan suna da yawa kuma kala-kala daban-daban shi na sama waɗanda sun ka ci kyaututtukan nan sun fi waɗanda sun ka ci kyaututtukan jagaba shine gaba yawa domin ganin cewa wannan dan Kano ne kuma dan asalin Kano kuma dan takarar gwamnan a jihar Kano akan haka ne aka ware aka ware Kanawa da dama waɗanda suka yi challenge din aka ba su dama kuma suka ci challenge din kuma duk da haka bai hana aka sa wasu yan wata jihohi ba waɗanda suka yi wahala suka ɗau bidiyon challenge din malam sha'aban sharaɗa su ma an samu su lokacin da za a ba su kyaututtuka ko kuma an samu su kyaututtukan su ciki haɗe da na 'yan Kano a hali yanzu dai dukkanin wanda ya yi canar din malam sha'aban sharaɗa to ya zama cikin shiri domin kowane irin lokaci za a iya kiran wayarsa da kuma ba shi tabbacin cewa ya fito filin da za a bayar da kyaututtukan domin ya karɓi rabonsa domin kuwa albishirin da za mu yi muku a cikin wannan bidiyo shine waɗanda suka ci challenge din kuma suka samu nasara za su samu kyaututtuka a cikin challenge din to sun fi a kirga domin kuwa wannan challenge na sha'aban sharaɗa an yi shi ya ƙawatar ya kuma burge al'umma. A bangare na ra za a yi masu firgitar da wancan sattin